sunana abdulmuttalib muhammad awal gusau an haife ni a garin gusau kamar yadda dai a takardu ke nuna da kuma iyaye yadda suka faɗa cewa ɗaya ga watan takwas shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyar kamar yadda faɗa kuma a cikin garin gusau aka haife ni kamar yadda aka sani duk wanda aka ce ɗalibi ne za ka ga fara karatu ne a gida da kuma makarantu da muka sani mu dai alhamdulillah ba mu yi makarantun allo ba da aka san sauran malamai na yi ni islamiyya na yi a islamiyyar malami da aka ce malam muhammadu allah ubangiji ya kara masa lafiya a nan tudun wada na fara karatu dai a cikin gida a wajen mahaifiyarmu da kuma wajen mahaifinmu sai kuma zo shi wajen malam muhammadu da kuma wasu malamai irin su malam ɗanƙani da su malam kabiru shi allah mai rasuwa haka dai muka ci gaba da karatu har ya zama kuma na shiga boko a daidai wani lokaci ba na mantawa na ma'aikacin nnpc ne a nan depot ta gusau sai ya zama an mai transfer a shekarar 1992 ya koma garin biyu a jihar borno wanda bayan shekara ɗaya sai muka bi shi a shekarar da malam bakar gumi ya rasu sai muka bi shi muka je muka ci gaba da karatu a can inda muka yi firamare a daidai wani lokacin kuma muna yin islamiyya dukkaninsu kuma masu satifiket ne wanda na gama wannan makaranta a hannun su malam abubakar a hannun malam mustapha wanda ake ce malam gwani da su malam manga da sauran wasu malamai dai da muka yi karatu a hannunsu a matsayin islamiyya sa'annan kuma na ci gaba da dai firamare a wannan gari bayan nan na ci gaba da yin secondary school a garin biyu wadda ake ce ma government senior science secondary school biyu duk da na barta daga baya na koma wata makanta lajada ita private school ce saboda mu samu ingantaccen turanci da kuma wayewa ta karatu to daidai wani lokacin kuma ina na gama islamiyya kuma na sake shiga secondary school ta arabiya wadda aka san da cewa high islam a garin biyu wanda na kammala ta a shekara ta da biyu sannan kuma ya zama akwai ragowar shekara ɗaya da ban gama secondary school ba sai kuma mahaifin mai ce mu dawo gida gusau don mu samu takarda a nan gida nan na sake dawa science gusau na karasa secondary school ita gaba ɗaya duka a bangaren science to a garin gusau na kammala wannan makaranta ta science gusau to daga nan kuma sai aka ce ya kamata in koma kano ta hanyar abokin wani abokin babanmu da suke tare da shi a nnpc ya ba mahaifina shawara cewa in dawo kano da karatu in zo in yi kas kano to na dawo kas kano a shekara ta 2005 har zuwa ta 2007 ina kas kano na yi ijmb a nan kas kano to zama na a kano tun wannan lokaci har zuwa yanzu ina a nan kano inda na ci gaba da karatuna bayan na gama wannan na shiga jami'ar kimiyya da fasaha da take garin wudil a shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2005 inda ah, da sha biyar afon inda na yi karatu na bangaren noma ah, na samu kwarewa a bangaren soil science abinda muke cewa ilimin kula da lafiyar ƙasa wannan yasa kuma na ci gaba da karatun ah, boko har zuwa matakin masters a garin yola inda na yi masters ina a can to shi bangaren karatun addini tunda na taso da a matsayin ustaz a haka na ci gaba da karatu a kano a wajen manyan malamai waɗanda nake tare da su kuma na tasirantu da iliminsu sosai ba kaɗan ba na fata allah ta'ala saka musu da alkhairi daga cikinsu akwai malamina mun tarbiyya kuma ubana sirikina sheikh abdulhab abdallah wanda na tasirantu da wannan bawan allah sosai ta fuskar tausayi da kuma sanin ya kamata da yin abubuwa waɗanda zama cewa na shiga cikin al'amuran al'umma wannan a yaushe muna tasirantuwa da wannan a wajen malaminmu kazalika malami na babba da na tasirantu da shi ta fuskar ilimi wanda kana iya cewa shine kamar idanu na akan harkar karatu dr muhammad sani umar lemu oon wanda Allah ta'ala saka mai da alkhairi wanda malami ba abin da gaya masa sai dai Allah ta'ala saka masa da alkhairi kazalika malami na Dr. Bashir Ali Umar OON shi ma malami ne wanda na tasirantu da shi matukar gaske ta fuskar ma'amala. haka malami na Professor Muhammad Kabir Yunus malami ne na tasirantu da shi kwarai a fuskar tawadu'u da kuma gudun duniya da abinda da shafi ilimin tafsiri da kuma usul eh, fiqh da wasu ilimoma da wannan malamin Allah ta'ala ya bashi ba zan kuma manta ba a Kano ina da malamai da yawa dai a cikin Kano amma daga cikin wanda ba zan iya sake manta da su ba akwai Malam Ismail Sabon Titi wanda malami ne sosai da nake zuwa karatu a wajensa a gida musamman da safe dogon lokaci ina karatu a wajen wannan malami mai albarka haka akwai matashin malami kuma barista barista Muhammad Sani wanda malami ne wanda a wajensa na samu kwarewa a bangaren lugar larabci wanda kuma har yanzu ina karatu da wannan malami ya albarka to a nan gida ba zan iya cewa su ke ne kaɗai malamai na ba ina da malamai da yawa wanda lokaci ba zai bani damar lissafa su ba haka a kasashen ƙetare kasashen larabawa akwai malaman da na tasirantu da su duk lokacin da na shiga saudiya ina zama tare da su don amfanuwa da ilimin da allah subhanahu wa ta'ala ya basu ina bibiyar su a kafafen sadarwa suna da malamai ne da yawa waɗanda lokaci ba zai ba mu dama in ta lissafo su a wannan yanayi ba Ƙwarewa ta ɓangaren addini duk da har yanzu ɗalibi nake ba zan ce na ƙware ba na fi ƙwarewa dai a bangaren abin da shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mustalahul hadis ma'ana sanin kanikancin yadda za a inganta hadisi da kuma yadda za a da'ifanta shi ko kuma abubuwan da suka sa ya zama sahihi da kuma abubuwan da suka sa ya zama da'ifi da abubuwan da malamai suke alakantawa da wani wanda yake fanni ne wajen guda goma sha bakwai a ƙarƙashin wani ilimi na hadisi na fi sha'awar wannan fanni kuma na fi zauki a cikinsa kuma na fi bashi mafi yawan lokuta na wajen karatunsa sai kuma abin da ya shafi tafsiri na alkur'ani muna ɗan leƙa abin da ya shafi tafsiri na alkur'ani domin sanin sakonni da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayansa su sani da kuma aiki da su ah, ina da lokaci da nake ware ma tafsirin alkur'ani domin in san abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da su a cikin littafinsa ni kullum cikin farin ciki nake ah, abubuwan da suka faru da ni na farin ciki kullum ina cikin farin ciki wanda ba zan iya dai cewa komai ba amma babban farin cikin da ba na iya mantawa da shi a duniya shine samun matata da ni ba na manta da wannan rana matuƙa a rayuwata a matsayin babban farin ciki tare da cewa kuma kullum ina cikin farin cikin ba na cikin bakin ciki a kullum gaske tambayoyi da aka fiye mun galiban dai mu da yake almajirai ne abubuwan da dai muke ji ana taimaka malamai mu tambaya akai su ne dai kowa da yaushe ba ake mana tambaya akan su musamman abin da ya shafi auratayya da abin da ya shafi kuma cinikayya ma'ana fatawi akan ma'amala ta cinikayya ina da kaso a cikin abin da ya shafi karatun ma'amala ta cinikayya da abin da ya shafi banki da wasu abubuwa da suke da alaka da wannan ina ware mai lokaci da yin fahimtar wannan to kuma galibin tun da abokanmu wasu 'yan boko ne da muka yi karatu da su suna yi mana tambayoyi akan abin da ya shafi addini wannan yasa nake da zauki sosai akan wannan bangare kuma ana yawan yin tambaya akan wannan babi da wala babu da ke faranta min rai illa in gani ina zaune ina nazari ina karatu musamman daga sallar asuba zuwa sallar isha'i in na ga na zauna ina wannan karatun to a duniya babu abin da ke faranta min rai irin wannan musamman in zo kan matsalar da ban santa ba ko kuma na taɓa jinta amma ta rikice min in ga ga abin a ƙarar a gabana ina karanta ina ganewa wannan abin yana faranta mun rai matuƙa gaske wallahi babban abin da ke bakanta mu rai shine ga mutum bai san ciwon kansa ba idan mutum na ga yana abin da ba daidai ba ko mutum yana wasa da addininsa ko mutum yana zalunci wannan abin yana mu rai ba kaɗan ba. abinci wallahi ni ba gwanin cin abinci bane na fi son da in sha shayi ko dai abu mai dan zaki zaki haka dan kwadayi kwadayi muna wannan mazhaba din inda za dan yi kwadayin wani abu mai dan zaki na ciki amma dai shi nau'in abinci gaskiya ban da wani zababben abinci da zan ce wai sai shi saboda komai ina ci ne gaskiya ban da zabi